yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi ganawa ta musamman da gwamnonin tarayyar najeriya inda suka ziyarce shi domin masa fatan alheri da murna cewa ya samu koshin lafiya ya dawo gida najeriya kuma sun yi amfani da wannan damar wurin masa godiya ta musamman akan ɗokin da ya baiwa gwamnatoci na jihohi da fitar da su cikin ƙangin kakani na kasa biyan albashi da allowance da kuma samar da hanyoyin bunƙasa noma domin inganta rayuwar al'umma bayan an kammala gana ne na tuntubi gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari domin in ji ƙarin bayani akan jawabin da ya gabatar a madadin gwamnoni eh, babban makasudin zuwa shine mu zo mu mashi barka da zuwa da dawowa daga zuwa da asibiti mu kuma hada karfi na ƙara ƙoƙarin yi masa addu'a na Allah ya bashi lafiya ta hanyar da zai ɗauki wannan jagorancin to inda al'umma 'yan ƙasa suke tsammani kamar yadda ka sani gwamnoni da shugaban ƙasa abu guda ne saboda mu a can jiha muna zaune a madajin shi a gaban al'umma kuma a lokacin duk da kowace jiha ya zan cewa ba ta walwala to gaskiya shugaban ƙasa zai samu damuwa alhamdulillah a lokacin da bayanan an samu damuwa na rashin bayanan amma alhamdulillah da mataimakin shugaban kasarsa da kokarin da aka yi da mu muka hada gwiwa al'amura suna ci gaba so mun zo mu mashi ainihin barka da zuwa mu kuma mashi godiya bisa ga abubuwan da ya yi ma jihohi ko ki ci gaba da ya yi ma jihohi a sashen mazuwa ga sashe kuma ba tare da nuna kabilancin jam'iyya ko kuma mai kama da wannan ba kamar yadda na ambata a cikin jawabin da na gabatar masa cewa zuwa mu anan yi muna taimako daban-daban wanda ainihin daidaita sha'anin tattalin arzikin jihohi kuma ya daidaita matsalolin gudanarwa da abin da ya kama da wannan so mun zo ne mu yi mashi barka da zuwa kuma mu masa godiya bisa ga duk abin da ya jihohi kuma mu ƙara tabbatar mashi cewa muna tare kuma za mu ci gaba taimaka masa ta kowane fanni yadda za a cewa wannan gwamnati ta yi nasara daga matakin jiha in Allah ya so ka bayyana cewa kuna godiya musamman akan tallafi da ya kubatar da jihohi da yawa daga kasa zama jihar ma saboda basu suka rashin biyan albashi rashin biyan haƙoƙi da dai abubuwa da dama amma kuma yanzu akwai wasu jihohin da ake kuka cewa gwamnoni ba su biya albashi ba sun kasa biyan 'yan fansho ba su ma zama jihohin su saboda eh, hitintinu da rigingimu na rashin kuɗi ya kai musu ko'ina. To wannan ah, ah, ah, Umar abin da za ka yi la'akari da shi anan shi ne a lokacin da aka fito an saba da ana samun kudaden da kowace ƙasa jiha tana walwala abubuwa suna tafiya yadda ya kamata misali ni na sani cewa babu wani wata daga shekara 2012 ah, zuwa 2012 zuwa 2013 babu wata jiha da nake da ake muke babu yadda muke samun ƙasa da naira biliyan biyar zuwa biliyan biyar da 'yan kai ah, amma a yau za ka gan biliyan ɗaya ne da dubu ɗari miliyan ɗari takwas ko biliyan biyu da miliyan ɗari hudu mahi yawan abin da muka samu kenan to sannan kuma a wancan lokaci in ka kalli dala tana ɗari da hamsin da shida so wannan yanzu kuma dala tana 365 abin da ya kama da wannan so babu ko shakka za a samu tarnaki na takaddama na rashin ainihin jituwa tsakanin masu neman kuɗi da kuma waɗanda ba su da kuɗin nan da za su bayar wannan shi a babban matsalar da ake ciki kuma ya kamata ainihin su yan kwadago su fahimta cewa gwamnatoci ba sa dabo babu hanyar da za su yi su nemo abin da babu hanyar nan ko ta hanyar karɓar rabinu ne na ƙarƙashin na cikin jiha ko kuma abin da ke zuwa abuja saboda haka abubuwan da kenan kowa zai so ya ce ya yi abin da ya kamata ko da abin da ya kamata ma in zai yi amma ba za ka iya yiwuwa ba bisa dukkan albukatar al'umma shine kuɗi ke yinta kuma kuɗin nan sun kankanta sannan kuma su ba sa zuwa a haɗa kai ya za a samu kuɗin nan domin biyan bukatar al'umma sai dai kullum ya za a yi a samu kuɗi domin a basu so wannan abin yana kawo tanaki kwarai daga misali wanda ke biyan albashin biliyan shida da kukun biliyan hudu ko biliyan biyar yanzu yana samun biliyan biyu da miliyan ɗari biyar ya za a yi ya biya albashin nan sannan abin da ke samu harajin a cikin gida bai ta ya karya ba domin 'yan ƙasan nan mun sani tun lokacin sojoji ba a son a biya eh, haraji so wannan matsalolin suna cikin matsalolin da ke haddaba mu wanda muna nan muna aiki a nan abuja ba dare ba rana ganin ya za mu hito da wannan tsari yau ya za mu jarraba wannan ganin cewa za a samu a daidaitu al'amura su da ya kamata wannan shine matsala gwamnan jihar zamfara kenan abdul aziz yari a tattauna da ne da shi a abuja bayan da suka kammala ganawa da shugaba muhammadu buhari umar faruk musa amurka a abuja najeriya